Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kuduwar haka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan mace kuma karshe a wannan rana ta talata da fatan ana cikin kushin lafiya. Ga jirin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Akwai shirin nan na muryar masu saurare. Za mu gabata muku da shirin nan na tafsirar Ramadan daga nan sai shirin kisoshin rayuwa karkare da shirin nan na duniyar mu a yau. wanda su ne jira abin da za a saura da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata biyu ga watan afrilin shekara ta 2024 wanda daidai da 23 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya. masu ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan afrilun shekara ta 1917 ban kwashe tsawon shekaru uku ana gwabza yakin duniya na daya amurka ta hada kai da kasashen faransa da ingila domin murkushe kasar jamus kafin shiga cikin yakin gadan-gadan dai amurka ta buƙaci kasashen faransa da ingila da su rattaba hannu akan yarjejeniyar kamancin yaki tsakaninsu da ita bayan da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar majalisun wakilai da na dattijai na amurka suka amince da wannan yarjejeniya a ranar shida ga watan afrilun shekara ta goma sha bakwai. shugaban kasar amurka na lokacin woodrow wilson ya bayar da umarnin fara kaddamar da hare-hare a kan jamus shigar amurka a cikin wannan yaƙi ya karfafa gwiwar ƙasashen ƙawance. wanda kuma hakan ne ya yi babban tasiri wajen tilastawa jamus ta miƙa ƙauya masu saurare ko kun san cewa shekaru 219 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan afrilun shekarar ta alif 1805 aka haifi hans christian anderson fitaccen marubuci na labarin tatsuniyoyi na kananan yara a kasar denmark hans christian ya tashi a birnin copenhagen inda ya yi rubutu na littafai na wasan kwaikwayo da kuma tatsuniyoyi inda kuma yake gabatar da wasa a manyan dandamaloli domin bar da dariya musamman ga ƙananan yara da kuma sanya su nishaɗi ya rubuta littattafai masu tarin yawa na wasan kwaikwayo wanda daga bisani kuma aka mayar da su fina-finan wasan kwaikwayo na ban dariya a kasar denmark da ma wasu kasashen nahiyar turai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 Labaran duniya mai karantawa suno suwunti da farko muhimman kaninsu. Jagoran juyin juhalin musulunci na Iran ya bayyana cewa za su sanya mugayen Yahudawan sahayuniya su yi nadamar laifukan da suka aikata. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta Falastinu ta bayyana rashin amincewarta da duk wani batun kasancewar ƙasashen waje a Gaza a lokacin tsagaita buɗe wuta. abdulfata al-Sisi ya gudanar da rantsuwa bisa kundin tsarin mulkin ƙasar na matsayin sabon shugaban ƙasa a wa'adi na uku. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Jagoran juyin juya halin musulunci na Iran ya bayyana cewa za su sanya mugayen Yahudawan sahayuniya su yi nadama kan muggan laifukan da suke aikatawa. Jagoran juyin juya halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya bayyana a cikin saƙo na tunawa da harin da aka kai kan ƙaramin ofishin jakadancin Iran a ƙasar Siriya da kuma shahadar Birgediya Janar Zahidi da abokansa cewa za su sanya gwamnatin 'yan sahayuniya 'yar mamaya kuma a bar kyama ta yi nadamar ɗaukar matakin wuce gona da iri kan karamin ofishin jakadancin iran a ƙasar siriya da makamantan mugan laifukan da take aikatawa jagoran juyin juhal na musulunci ya jaddada cewa jarumanmu za su hukunta muguwar ɗabi'ar yahudawan Sahuniya da rashin hankali kuma za mu sanya su yi nadamar wannan laifi da makamantansu da yardan allah maɗaukaki majalisar kolin tsaron ƙasar iran ta bayyana cewa an ɗauki matakan da suka dace domin kalubalantar harin wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan ƙaramin ofishin jakadancin iran a siriya bayan sabon laifin yaƙi da yahudawan sahiyoniya suka aikata kan mutane da wuraren da suke da kariya ta diflomasiya da kuma shahadar manjo janaral muhammad riza zahidi kwamandan kolin tsaron ƙasar iran ya gudanar da wani taro a yammacin jiya litinin a gaban shugaban ƙasar iran da kuma shugaban majalisar wakilan ƙasar kuma a cewar babban sakataren kwamitin tsaron an ɗauki matakan da suka dace a wannan taron da safiyar jiya litinin ne gidan talabijin na ƙasar iran ya bayar da rahoton cewa kwamandan dakarun kudus da ke ƙarƙashin dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran muhammad riza zahidi da wasu daga cikin abokansa sun yi shahada sakamakon harin wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan ginin ƙaramin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus fadar mulki yankin ƙasar Siriya. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta Falastinu ta bayyana rashin amincewarta da duk wani batun kasancewar ƙasashen waje a Gaza a lokacin zagaita buɗe wuta. Babban jami'i a ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas Izzat Arishk ya jaddada kan rashin amincewa da kasancewar wani ɗan ƙasashen waje da ke yankin zirin gaza don sanya ido kan yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta don har aka amince da ita yana mai jaddada kin amincewar al'ummar Falasɗinu da kasancewar duk wani bangaren ƙasar waje babu falastini ba a yankin zirin Gaza. Bayanin na Arishk wanda aka buga a dandalin Telegram na ƙungiyar Hamas ya zo ne don karyata rahotannin kafafen yada labarai da ke ke magana kan kungiyar Hamas ta amince da kasancewar bangarorin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sanya ido kan yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da raba kayan agaji a zirin Gaza. Al-Rishk ya ɗauki waɗannan rahotanni a matsayin marasa tushe yana mai cewa an danganta su ga wasu majiyoyi da ba a san ko su wane ne ba. Labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke birnin Tehran. Ƙasar Spain na shirin amincewa da ƙasar Falastinu nan ba da jimawa ba a wannan rana ta Talata da dama daga cikin kafafen yada labaran ƙasar Spain sun ambato Firaministan ƙasar Pedro Sanchez yana shaidawa manema labarai da suka raka shi ziyarar aiki a yankin gabas ta tsakiya cewa ƙasarsa za ta amince da ƙasar Falasɗinu a watan Yuli mai zuwa. Kamfanin dillancin labaran Spain da jaridar El Fes da na Fangadiya sun ruwaito Sanchez a matsayin wasu kalamai na yau da kullum da ya yi wa 'yan jaridu da suka raka shi a wannan tafiya da ya yi da yammacin jiya Litinin a birnin Amman fadar mulkin kasar Jordan a ziyararsa ta farko zuwa kasashen Jordan, Qatar da Saudiya a cewar rahotannin Sanchez ya ce yana sa ran abubuwan da suke faruwa a rikicin Falasɗinu Falasɗinu za su bayyana a gabanin zaben Majalisar Tarayyar Turai a farkon watan Yuni ya kuma bayyana tattauna wanda ake yi a majalisar ɗinkin duniya kan batun na falastino prime minister na ƙasar spain ya ƙara da cewa yana sa ran ƙasarsa za ta amince da ƙasar falastino a watan yuli mai zuwa ya kuma ce yana da yaƙinin cewa nan ba da daɗewa ba za a samu wani yunƙuri a cikin ƙungiyar tarayyar turai da zai sanya ƙasashe da dama na ƙungiyar su amince da wannan matsayi Abdul Fattah al-Sisi ya gudanar da rantsuwa bisa kundin tsarin ƙasar Masar a matsayin sabon shugaban ƙasa a wa'adi na uku. Shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya yi rantsuwa a bisa kundin tsarin mulkin ƙasar, a gaban majalisar dokokin Ƙasar, a matsayin sabon shugaban ƙasa a wa'adi na uku da zai fara aiki a gobe Laraba na tsawon wasu shekaru shida masu zuwa inda zai kasance tsawon kimanin watanni uku kenan bayan bayyana nasararsa da kashi 80 shida cikin ɗari a zaɓukan da suka gudana a ƙarshen shekarar da ta gabata bayan da shugaban majalisar dokokin masar ya buɗe zaman taron an fara da karanta hukuncin da hukumar zaɓe ta ƙasar ta yanke dangane da nasarar da al-sisi ya samu a zaɓen shugaban ƙasar da ya gabata sisi ya karanta jawabin rantsuwar wa'adi na uku akan karagal mulki a masar gaban waɗanda suka halarci taron a sabon hedkwatar majalisar wakilai da ke sabon babban birnin tarayya a gabashin alkahira a karan farko ƙarshen labarun duniyan kenan. Tuban da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan ƙalubalen da yake a gaban zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Senegal, Basiru Diomaye Faye, da zarar ya saba laya ya kama aiki. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wani mataki mai jan hankali da zababben shugaban ƙasar ta senegal ya ɗauka shine ganawar da yi da shugaba mai barin gado Macky Sall. ana ɗaukar wannan ganawar a matsayin matakin farko na sulhu da ɗinke ɓarkar da take tsakanin 'yan siyasar wannan ƙasa. musamman ma dai a tsakanin gwamnati mai barin gado ta maki sal da kuma jam'iyyun hamayya domin an ɗauki shekaru uku a jere ana fama da dambaruwar siyasa a cikin wannan ƙasa da ke yammacin afirka tsakanin maki sal ɗin da masu adawa da gwamnatinsa shi kanshi zababben shugaban ƙasar faye ya sha ɗauri saboda matsayarsa ta adawar siyasa a yayin wannan ganawar kuma faye ya yaba wa Sal da cewa ba domin hadin dattakon da ya nuna ba da kuma aiki da doka to da ba a gudanar da zaɓuka ba a cikin sauƙi ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba senegal dai ta yi fama da rikicin siyasa a ƙarƙashin gwamnatin ta makisal da hakan ya nemi kawar da ita daga kan turbar da aka santa da ita ta tsawon lokaci wato ta farkin demokuraɗiyya kuma sannan nan abu ne cewa wannan ƙasa take yammacin afirka ta yi fice da cewa ba taɓa yin jin mulkin soja a cikinta ba amma ɗage zaben da maki sadi ya yi da tura shi can zuwa ƙarshen wannan shekara da ake ciki ta 2024 ya so jefa ƙasar cikin yanayin da ba za a iya tsinkayo inda zai bulla ba kotun tsarin mulkin ƙasar ce ta ceto demokuraɗiyar ta bayar da umarni da a yi zaben cikin gaggawa an koyi zaben kamar yadda kotun ta bayyana sannan kuma aka sami sakamakon da ya baiwa basiru da mai faye nasarar lashishi a dalilin haka za a iya cewa da zarar an rantsar da sabon shugaban ƙasar ta senegal ya shiga ofis ya zauna sannan ya fara samun rahotanni akan yadda al'amura suke a ƙasa to zai fuskanci girman ƙalubalen da yake kwanci a ƙasa abin da yi na kaiwa shugaba Michael sal ziyara yana akan hanya domin zai ɗinke barakar da ake da ita sabon shugaban ƙasar ta senegal ya riga ya ayyana wasu manufofi da yake son yin aiki da su da zarar ya shiga ofis. daga cikinsu da akwai rage hauhawar farashin kayan masarufi fada da cin hanci da rashawa da kare manufofi na kole na ƙasa wani daga cin alkawalin zababben shugaban ƙasar ta senegal ya ɗauka shine sake bude tattaunawa a kan yarjinoyin iskar gas da kuma haƙoƙin masunta daga cikin abubuwan da faye yake son ganin ya aiwata da akwai kawo ƙarshen amfani da kuɗin frank wanda faransa ta ƙaƙaba wa ƙasashen afirka yana ɗaukar ci gaba da amfani da waɗannan kuɗaɗen a matsayin wanzuwar mulkin mallakar faransa har yanzu a kan ƙasar tasa a fagen aikin gona kuwa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar yana son zuba hannun jari ne mai yawa da bunƙasa shi fiye da yadda yake a yanzu domin baiwa ƙasar zama mai cin gashin kanta yana son ƙasar senegal ta zama mai ciyar da kanta ba tare da ta dogara da kasashen waje ba wajen samun abin da za ta ci sai dai kuma wani kwararre a fagen tattalin arziki a ƙasar ta senegal mami morsin ya bayyana kalubalen da zababben shugaban kasar zai fuskanta da cewa yana tattare ne da samar da aikin yi domin alƙaluma suna nuni da cewa rashin aikin yi a ƙasar ta senegal yana da kaso 20 cikin 100 gashi kuwa kaso 75 na jimillar mutanen miliyan 18 shekarunsu suna ƙasa da 35 kuma taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ne ya sa adadi mai yawa na samarin ƙasar suke yin hijira zuwa ƙasashen waje musamman ma dai turai saboda gujewa talauci kuma 'yan senegal sun yi fice da cewa suna da adadi mai yawa a cikin kasashen turai da kuma ƙungiyoyi da suke da su na taimakawa mutanen ƙasarsu wajen rage talauci sai dai kuma wannan ƙalubalen tattalin arziki da shawo kan rashin aikin yi yana da girma kuma warware shi yana da buƙatuwa da jan aiki da lokaci mai tsawo a tashin farko da akwai buƙata a samar da sauyi a kan yadda aka gina tattalin arzikin ƙasar ta senegal kamar yadda wani ƙwararre ya faɗa domin a halin yanzu tattalin arzikin ƙasar ya fi mayar da hankali akan yin hidimomi da ƙananan ayyuka ba wai ƙire-ƙire ba idan har kuwa da gaske zababben shugaban ƙasar yana son ganin an samu sauyin wanda yake mai nagarta to sai ya ba shi shawara na ya buɗe wa kamfanoni masu zaman kansu kafofin gudanar da ayyukansu domin lamarin ya fi ƙarfin a ce gwamnati ita ce kaɗai za ta yi wannan aiki hakanan kuma da akwai buƙatar gina mutanen da za su tafiyar da shi kan tattalin arzikin ta hanyar ilmantar da su da ba su horo da kuma shigar da hannun jari ƙasar senegal tana cikin waɗanda suka ji jiki sanadiyar cutar corona da kuma yakin ukraine waɗannan dalilan biyu sun sa kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da harkokin yau da kullum na rayuwa sun karu sosai hakanan su ma kudaden da ake kashewa na jinga da haya tabbas masu zaɓe za su so ganin sakamakon abin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ya yi alkawali ya tabbata cikin gaggawa sai dai kuma hakikanin gaskiya wannan ba lamari ne wanda za a iya yi a cikin gajeren lokaci ba lamari ne wanda yake da bukatuwa da tanade-tanade na gajeren zango matsakaicin zango da kuma dogon zango saboda haka mutanen kasar suna da bukatuwa da haƙuri abinda sabon shugaban kasar zai yi da zarar an rantsar da shi shine ya jawo hankalin masu zuba hannun jari ta hanyar nuna musu cewa da akwai zaman lafiya da doka a cikin wannan ƙasa domin a zamanin gwamnatin makisar an rasa wannan tabbacin saboda yadda dambaruwar siyasa ta mamaye wannan ƙasa wani mai sharhin harkokin siyasa ƙasa ta senegal alhaji muhammad mubai cewa a matakin farko ya kamata fai ya baiwa waɗanda suka zaɓe shi ƙarfin gwiwa ta hanyar rage farashin wasu kayan abinci masu muhimmanci da aka fi sarrafawa kamar shinkafa man girki da kuma rage kuɗin wutar lantarki ta fuskar faɗa da cin hanci da rashawa kuwa shugaban ƙasar zai iya shigar da wasu sauye-sauye ta hanyar buɗe wani sabon ofis mai alaƙa da ma'aikatar shari'a domin aiwatar da wannan gagarumin aiki wani abu wanda yake gaban zababben shugaban kasar wanda zai aiwatar shine rusa majalisar kasa da aka zaba a cikin watan satumba shekara ta 2022 da jam'iyyar sa ba ta da rinjaye a ciki a ƙarƙashin tsarin mulkin ƙasar ta sanagar majalisar ƙasar za ta cika abin da ya saura na kwanaki ko watannin wa'adin shekaru biyu da hakan zai bayar da damar yin sabon zaɓe a tsakiyar watan nuwamba ana kuwa sa ran cewa sabon gwamnatin da faye zai kafa za ta ƙunshi maza da mata da suke ƙwararru ne a kowane fage kuma waɗanda zai zaɓo su daga cikin gida da kuma 'yan ƙasar mazauna waje da suka yi fice a duniya cewa sun kware a wasu fagage da dama to ma sauraro da fatan an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna ga wata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin nan muryoyin ku masu saurare shiri ne dai da ya saba ba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro zamantakewa da dai sauransu ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio voh radio tehran mai albarka zan yi tsokaci na dangance da tattaunawa ko in ce kiran waya da ya hada shugaban kasar mu janar abdulrahman chani da ya shi da shugaban kasar rasha putin e gaskiya wannan abu mu kan yan kasar nijar gaskiya mun yi farin ciki mun yi daɗi kwarai da gaske mun ji daɗi ganin cewa ko ba komi gaskiya kai alhamdulillah malam bahaushe ya ce wanda ya hana maka wurin kwana sai gan ka gobe da sahi ka gani dai gashi dai gashi tahiya dai ta tahiya take ta kuma harkoki dai suna kara kulluwa tsakanin Nijar da Rasha to ai ka gani alhamdulillah kenan wan komi da komi dai fatan da muke ubangiji Allah ya zama da ƙasar mu Nijar lami lafiya kuma Allah ya bamu kwanciyar hankali Allah ya bamu haɗin kai mu kama yan ƙasar Nijar to fatan alkhairi daga kowa da kowa mai magana Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka yi da sani usman bulat daga nan birnin agadas jamhuriyar niger ina murna da horin ciki da jin cewar shugabana abdurrahman chani sun tattauna da shi da shugaba putin na rasha ina fata allah sa ga tattaunawa ta zamo alheri a duk kasashen gaba ɗayan su guda biyu kuma ina fata da cewa shi kenan mu da kasashen ganin maci masu takura mu mun raba gari da su da kacance da mu da su sai dai aiki kawai ka zo ka mu aiki mu biya ka shi ma in mun ga tana yiwa in ba yiwa kuma shi kenan mun kare da ku gaba dai gaba dai Nijar ina miki fata alheri Allah sa ki zama to tauraruwa irin duniya baki ɗaya ranka ta kaf ina ma kowa fata alheri Hassan Barka kana tare da Usman Mamman wanda aka hida sani Usman Bulat daga nan birnin a garin jamhuriyar Nijar Allah sa mu kasance lahiya Allah karbe ba da mu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh murya boh radio musulunci da farko dai suna na sani da wani skatun daga nan tsatsun murum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar ina so ku bani dama da yi tsokaki kadan a bisa budewan ga iyaka ta eh, tsakanin agadas eh, mai zuwa itali da kasashe dai ga sunan dai su libi to gaskiya ni ban goyi bayan haka ba a shugaban kasa abdurrahman chani yayi duba da cewar wanga gurare a nan ne ake shiga shiga da miyagun kwayoyi ko kuma a shigo da miyagun kwayoyi kama har da su makamai a wanga iyaka to ya kamata gaskiya eh, a zurfafa tsaro a wanga iyaka duba da cewar a magance dukkan wani harkar ta'addanci da harkar wani eh, shigo da wa'ansu abubuwa dai ga su nan marasa kyau domin hanya ce gaskiya inda ba ta gari suka fi yawa a wanga gurare a tashi laya murya biyu a sani da walaska tun daga nan za su murma cikin jihar da magaram jamhuriyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu suna na mama rabi'u yakuba maradi gidan radio iran barka da shan ruwa ga musulmin duk duniya muna kuma ba da shawara ga shugaban ƙasa ta nijar Abdurrahman chani kudurin da suka ɗauka wa ƙasa abin jinjinawa ne sannan kuma mu mun sani cewa a bisa tahiyar da ake yi tahiya ce ta hankali ta ilimi kuma kamar yadda ya ce ya sanya Allah ya zama shaida a cikin tahiyar mulkin ƙasa tsakanin shi da talakawan Nijar mun ji mun gani mun amince kuma muna taya shi addu'a mu 'yan Nijar muna taya shi addu'a kuma muna ma ƙasar mu addu'a da cewa dukkanin waɗannan turawa na ƙasar yamma waɗanda suke mamu zagon ƙasa da ƙasar mu duk hanyar da za a bi ta diplomasiya a rabu da su karatu a yi hulɗa da waɗanda za a kawo mu ƙasa ci gaba wannan aiki ne na ilimi muna ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari tare da addu'o'inmu. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh radio tehran radio musulunci asan barka ina muku barka da warhaka da fatan an wuni cikin koshin lahiya da farko dai suna na sani dan jaja wanda yake a unguwar zare a cikin garin maradi jamhuriyar niger zan yi tsokaci ne bisa ga shugabannin mulkin sojin ƙasa ta jamhuriyar niger dangance da eh, al'amari na bododi wa'anga namu da suka ƙi budewa musamman boda ta jamhuriyar benin to mu dai muna ba mu shawara su sani talaka yana tare da su kuma allah yana tare da su kamar yadda sun ka saba sun ka sani a matsayin aikin su na sojoji kujerar da suke samanta allah ya kawo su tare da taimakon talakawan jamhuriyar nijar suke da ƙwarin gwiwa na zama bisa wannan kujerar su sani talaka suna cikin wani hali wanda suna neman taimako ta kowane hali kuma niger ba ta da wasu bododi waɗanda suke kawo mata sauƙi ga rayuwa ga talakan niger kamar bodar najeriya da ta benin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Murya BOH Radio Musulunci. To da farko dai suna na Sani Dawo Alaska tun daga nan tsatsun gurum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama yau in yi kira ga eh, hukumomin mu zuwa ga ma'aikatan mu da suke nan cikin komin din tsatsun gurum. Da cewa duk lokacin da aka zo ana kidaya jama'a. Eh, a san kamar irin komin mutum nawa ne ta kumsa. To ina kira su hoto su yi da fifi su bada sunaye domin da su ne wanga sunaye ake amfani da su ko da za a kawo abubuwa da hannun gwamnati a saida a cikin rahusa za a duba ga iya jama'a ku iya abincin da za a turo muku kenan to sai a zo a bada suna kaɗan kuma sai a yi lissafi da cewa abincin da za a kawo ya eh, iya mutanen ne kuma alhali mutanen sun fi haka nan sai an kawo abincin a sai da cikin rahusa sai ya kasance ya zamo matsala wa'ansu ba su samu ba har ya kasance wajen sai da wannan abinci ana yin wasu abubuwan da ba su dace ba ana ma habugon mutane ana rigima a kan shi tuni na kira ga ma'aikatanmu ya kamata a ce duk lokacin da aka za a zo a yi kidayar jama'a eh, a hoto kwai da kwalkwata a ba da sunaye domin da cewar da su ne ake amfani a kawo abinci mai rahusa ga yankuna ko kuma ga nan cikin garin tsatsun gurin ina godiya murya voh sani dawo alaska tun daga nan tsatsun a cikin jihar da makaram jamhuriyar nijar a rediyo ta iran jamhuriyar musulunci mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firezi kula ra'ayin zuci da take a agadas a jamhuriyar nijar mataimaki na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a reshen jihar agadas ra'ayi na a yau da zan bayyana bisa kan wannan hukumomi namu na mulkin soji na kasa ta nijar ƙasa mai albarka ƙasa mai arziki arziki mai amfani allah ya amfani 'yan ƙasa da wannan arziki ya bunƙasar da shi rediyo tehran kuma kirana da zai yi ga wannan hukumomi na soji dangance da hulɗa da ƙasashe na duniya ma gaba ɗaya ba wai amurka ba ko su faransa ga da sauransu dukkan wata ƙasa wadda yake an kulla hulɗa da ita ƙasa ce a zaluma ƙasa wannan hulɗa wannan yarjejeniya a soke ta babu ita ko ba haka ba ƙasar mu ta samu 'yanci a soke ke ta lalle hulɗa ta ƙasa da ƙasa wannan eh, akwai ta hannu wannan sai allah ne ya riga ya haɗa tunda mun zo zamani ɗaya duniya ɗaya to amma duk wata yarjejeniya ta zalunci da ake ma wannan kasa muna goyon bayan wannan eh, sojoji namu a soke ta babu ita ta zalunci duk abin da mu ba za ta karu da shi ba babu a soke eh, a bar ƙasar mu ta iya da kanta da fatan Allah ya muku jagora Allah ya kama na ci gaba wannan alkhairi da kuke son ku tabbatar da shi a cikin wannan kasa muna addu'a Allah ya tabbatar da shi ya kama na zaman lafiya ya tsare ƙasar mu ta Nijar ku tashi assalamu alaikum sashin Hausa na ta wasa murya jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauran radio na Afirka rashin jihar da magaram. Ina so ku ba dama in yi kira ga gwamnatinmu ta jamhuriyar Nijar da ta ƙara matsakami a dangance da duk wani matakin da ta ga zai kwari 'yan ƙasarmu kuma wanda zai ka ci gaba ga ƙasarmu ta ƙara matsakami domin abin talakawan nijar su san gaskiya ana yi kuma ya kamata a halin da ake ciki na wannan watan na ramadan su kuma 'yan kasuwa su tausaya wa talakawa a dangance da rage farashin kayan abinci domin wannan watan ko ba komi dai idan kai dan allah allah zai ma na kirana ya kamata a ce duka wannan hukumomi da 'yan kasuwa wannan kiran ya shiga kunnun su nagode ku tashi la magana yi su ne madaddai da kure ne Nijar assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh radio BOH radio musulunci da ke Iran da farko sunana malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radiyon Afirka reshen jihar maraɗi insha Allah yau zan ba da ra'ayina dangane da abin da ya shahi ce ku ce da ake dangane da abin da ya shahi an ce sojojin amerika su tashi su bar kasan mu menene menene sojojin um, amurka an an ce su bar kasan mu me yake yi muna da soji muna da polis muna da komi da komi da muke so mu gane wallahi da masu tsegumi su waɗanda suka je suka saida masa ƙasa suke abin da suka gada shi sa suke ganin abin yanzu bai kamata ba kun ba yiwa a koruwaran shi ta tashi kun ce ba yiwa a hita daga ecowas an hita wanga ma yana yiwuwa da izinin Allah subhanahu ta'ala sai sun bar mu kasan mu su bar mu samu incin kan incin kanmu mu samu hurriya in ba haka nan ba yiwuwa su zo suna ta cutar mu ga dukiyar mu ga komai mu bai yiwuwa haka nan nagode magana malam Kabiru daga Maradi Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawali Luwaye garin matsinkai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. to alhamdulillah ya irin wannan dama da ake ba muna mika sakonnin ra'ayinmu yau ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga musulmin duk duniya da muke wannan wata mai alfarma watan ramadana da mu dage da addu'a wajen 'yan uwanmu eh, da suke sassa daban-daban da ake cikin wani hali musamman ma inda ake yaƙi in kuka dima falasɗinawa suna cikin wani yanayi da ma wasu musulmi da suke sassa daban-daban don Allah muna kira ga al'ummar musulmi a daure a sa 'yan uwa a addu'a wani fitintinu da suke faruwa a sassa na duniya wanda kai tsaye suka fi shafar musulmi to Allah ubangiji ya mana maganinsa ya kawo ɗauki kuma muna kira ga 'yan uwa masu taimako a gurare daban-daban ya kamata a ci gaba da jajircewa duba da wasu in karshen wata ramadan ya zo sai ka ga an dan rage kokarin da ake ya kamata yan uwa a mai da kai a mai da himma wannan shine ra'ayi na biyo ku tashi lafiya to ma sauraron mu ina kuma da wannan ne mu kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka na agadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa ta yanzu kuma sai shirin tafsirin Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. daga nan radiyon Hausa VOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah Na farawa da الرحيم Allah mai rahama mai jin أعطاك الكوثر فصل لربك وانحر saboda haka ka yi sallah ga ubangijinka ka kuma soke a bar layyarka inna shani'aka huwal abtar hakika mai kinka shine guntu mai yankanken baya maras alheri a aya ta ƙarshe Allah ta'ala yana cewa da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam domin ya mai da martani ga irin abubuwan da mushrikai suka dinga siffanta shi da shi suna yi masa shagube sai yake cewa inna shani aka huwal abatar A ashani'u huwal mu'adi wato duk wani a ce shani wato shine mai yin fito na fito da mutum wannan da yake aibata kai ke fito na fito da kai wannan kuma malamai suka ce shani'un nan zai iya zama kiyayya da hikidi da wani kulli da wani yake da shi a zuciya duk zai ɗauki ma'anar shani to wannan wanda yake ɗauke da nan, sai yake cewa huwa al'aftar al'aftar fil asli huwa al-hayawan al-maqtu' a bisa asalin kalmar aftar ana samun dabba ce wacce jelanta yankakkiya ce shine ake kira da aftar din asalin kalma din kenan saboda kenan wannan sai ya fito daga makiya addinin musulunci saboda su zo su yi magana su wulakantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi amfani da wannan kalma din domin su kasance sun nuna adawa ɗinsu babu wani abu na girmamawa babu wani abu na ladabi saboda haka suka fito da adawa da nuna wasu lafuza waɗanda suke lafuza marasa azanci na cin mutunci na keta ainihin hurma ɗin rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma alkur'ani sai yake cewa ga waɗannan makiya ɗin hakikatan innakum antum na sifatul aftar la rasulullah cewa ku nan tabbas ku ne waɗanda kuke ɗauke da siffa ɗin aftar wato wannan dabba ɗin mai yankakken jela ku ne kuke ɗauke da irin wannan siffa ɗin ba annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba akwai wani bahasi dangane da al'amari tsakanin wannan kalma ta alkautsar da kuma fatimatu zahra salamullah alaiha mun ce a cikin bayanan da ya gabata alkautar yana da ma'anoni masu yalwa yana ɗaukan ma'anar dukkan wani alkhairi da kyauta da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma abubuwan da Allah ya yi wa manzansa kyauta suna da yawa to amma da yawa daga cikin malaman shi'a sun tafi ne akan cewa fatimatu zahra salamullahi alaiha min audahi masadiq al ita ce mafi fitowan dukkan wasu abubuwa da su bayyana maka ma'anar alkautsar din nan saboda akwai riwaya ta sababin sauka na wannan sura din tana cewa innal mushrikina wa sammun nabiya bil aftar cewa su mushrikai kuma sun ambaci manzo da sunan al'aftar mai yankakken baya wato mutumin da yake ba shi da ci gaba a cikin al'amura na zuriya waja'atil aya litaqul sai kuma ayan ta zo domin ta nuna cewa inna a atsina kal kautsar ayan ta zo ta ce to kai ya muhammadu lalle mu mun baka alkhairi mai yawa daga nan ne za mu iya ɗaukan natijan cewa alkhairul kafir ɗin nan alkhairi mai yawa awul alkausar ɗin ba komai ake nufi da shi ba illa fatimatu zahra salamullah alaiha abinda ake nufi shine fatimatu zahra saboda me saboda dukkan tsatso waɗanda zuriya za su taso inda an ce wannan daga zuriyan annabi ne shi sharifi ne shi yana da alaƙa ta ainihin tsatso ya shiga ya ta haɗu da rasulullah a cikin al'amuransa to za ka samu cewa intasara fil alam bi wasitati hazil bintul karima sun yaɗu ne a duniya gaba ɗayanta ta hanyar wannan ya ta manzon Allah mai girma Fatima ta Zahra salamullahi alaiha kuma zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi daga Fatima ba su kasance wani abu kurin na ci gaba daga jikin shi manzo ɗin kaɗai ba a'a sun kasance ci gaba ma da ainihin hatta saƙon shi kansa addinin da kuma kare addinin musulunci da bayyana shi da kuma ganin cewa dukkan wasu abubuwa da za su tunkaro wannan addini sun zama masu kare addini ɗin kuma daga cikinsu akwai a immatu din al-ithna ashar daga cikinsu akwai imamai goma sha biyu waɗanda duk kowa ya musu shaida wajen kare wannan addini a cikin tarihin rayuwarsu ko kuma in ka ce ba za ka ba su sunan a immatu al-isna ashar ba to ka ba su al-khulafa al-isna ashar ba'adan nabi wannan duk hadisi ya zo da wannan sunayen ko ka ce imamai goma sha biyu ko kuma halifofi goma sha biyu bayan manzo kama akhbara anhum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fil ahadith al mutawatira bain sunnati wa shi'a kamar wannan abin yanda ya zo a hadisai mutawaturai wanda zaka samu a wajen ahlus sunna da kuma ainihin shi'a wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce kuma idan ma ka duba za ga razi a cikin bayaninsa cikin ma'anar alkautsar ɗin wanda fahrul razi daga cikin malaman tafsiri ne na ahalin sunna shi kansa ya ɗauki bayanan da ya fito da su a cikin tafsirai daban-daban wajen ɗaukan bayanin ma'anar kautsar sai ya ɗauki magana ta uku cewa alkautsar auladuhu wato 'ya'yan annabi ake nufi shine alkautsar ɗin shi kansa fakhru razi abin da ya ɗauka kenan suka ce ai saboda ita wannan sura ta sauka ne domin mai da martani ga wanda ya zo yana aibata annabin Allah cewa ba shi da ‘ya'ya. Tun da ku haka ne to kuwa ai ma'anar za ta zama cewa Allah yana so ya ba wa manzon Allah wani tsatso da zuriya a cikin tafiyan zamani kuma ka duba ka gani nawa ne aka kashe daga cikin ahlul baiti sannan duk duniyan nan ina ne za ka shiga ba za ka ga sharifai ba su kuma bani umayya ina suke yanzu ka shiga ko'ina ina hatta sham ɗin da mu'awiya mai da ita wata asima ɗinsa babban birnin bani umayya yau a can ɗin ma babu bani umayyan kansu su sun ƙare kwata-kwata ba a maganarsu ba a jin ɗuriyarsu saboda haka ashe kaga su ne masu yakkanken baya kenan shi ku rasulullah ina ne a wannan zamanin duk da karkashe ahlul baiti da aka yi amma sun yaɗu ko ina a afirka ne a amerika ne a australia ne asiya ne duk inda ka shiga sai ka ga sharifi daga cikin shurafa'u to kaga wannan yana nuna mana lalle ina a tsina kalkausar din nan lalle magana ce ta cewa Allah su ta'ala ya ba wa Allah tsatso da zuriya waɗanda za su zama sun tabbatu har zuwa ƙarshen zamani suna nan ana ɗaukaka al'amuransu yau ga Hassan da Hussein jikokin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau duniya ya kai ga misali a Afirka ko an haifan maka 'ya'ya ne a ce 'yan biyu ne aka samu sai ka ji an samu su Hassan da Hussein saboda tunawa da wayannan jikoki na Rasulullah da ɗaukaka al'amuransu wanda ya nuna mana cewa lalle wannan bahasi ɗin tunda dangane da 'ya'yan annabi ne da suka rasu aka zo ana aibata shi ana nuna cewa shi mai kanken baya ne daga nan ne Allah ya sauko da wannan sura ya fara da cewa inna a'tainaka al kalkautar to wannan alkhairi da Allah ya ce mun ba wa rasulullah mun baka kai manzo lalle wannan ma'ana din shine Fatimatu Zahra salamullah alaiha wanda daga ita ne dukkan wasu zuriyoyi na rasulullah suka fito suka yaɗu a duniyar nan wanda shi ne alkhairi mai yawa kuma zai wanzu har zuwa ƙarshen duniya har zuwa ranar kiyama. To masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib da muke kawo muku mun fara magana dangane da sharaɗi na biyu ko kuma mezani na biyu wanda allah ta'ala ya kawo a matsayin hanyar da yake bi don zaɓen shugabanni a cikin bayansa daga ciki mun yi maganar basu yalwa na ilimi sannan a shirmu da ya gabata mun fara magana akan yalwar lafiyan jiki inda muka ambaci yadda aliyu da abi talib alayhi salam ya kasance jarumin dukkanin yaƙe-yaƙen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kama daga badar zuwa uhud da kuma yaƙin azab wato khandak mun bayyana yadda shi kaɗai ya iya fuskantar amru dan Wad wani jarumin ƙurishawa ya kuma halaka shi a khandak sannan ya kasance jarumi a yaƙe-yaƙen korar yahudawa daga madina kama daga banu nadir banu kainuka da kuma banu ƙuraiza sannan yakin haibara bayan da sahabbai da dama suka kasa fatahin wata ganuwa ko kuma ganuwoyi daga cikin ganuwoyin haibara inda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da aliyu da abi talib alaihi salam kalmomi waɗanda suka tabbatar da ɗaukakarsa kan dukkanin sabon manzan allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda yake son allah da manzonsa kuma allah da manzonsa suke son shi mai yin gaba-gaba a yaƙi ba kuma mai gudu daga kafirai ba allah ta'ala zai buɗe a hannunsa sana a lokacin da gari ya waye sai ya ce a kira masa aliyu salam wanda ya kasance a lokacin yana fama da ciwon ido sai aka zo masa da shi ya yi masa tofi akan idanunsa suka warke nan take sannan ya mika masa tuta ya kuma umarce shi ya je ya buɗe ganowoyin haibara a lokacin da aliyu salam ya je bakin ganowar haibara babba sai jarumin su wanda ake kira marhab ya fito ya kara da aliyu salam inda aliyu ya halaka shi nan take ya kuma bambare kofar ganuwar haibara da hannu guda saboda nauyinta sahabbai kimanin arba'in sun kasa daga ta bayan yakin don haka imam ali salam shi ne jarumin yaƙin haibara wanda ya tabbatar da sharaɗi na biyu wanda allah ta'ala ya ambata na yadda yake zaɓen shugabanni a cikin bayansa a fatahin makama da kuma yaƙin hunain daga baya ali da abi talib salam shine jarumin su inda a yaƙin hunain allah ta'ala ya faɗa kan cewa yawan musulmi bai tsinana masu komai ba tunda mashirkai kimani dubu hudu kacal sun tarwatsa musulmi kimani dubu goma sha biyu a lokacin a nan ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi yawa sun gudu sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da wasu yan kaɗan daga ciki har da Ali da abu Talib alaihi salam sannan bayan yakin Hunain manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki saraya guda biyu ɗaya tare da Abu Sufyan ya dawo ba tare da samun nasara ba ɗaya kuma tare da Amru ɗan Ash'ari inda ya yi shahada sannan dan uwansa abu musa al'ashari ya jagoranci sauran runduwar zuwa ga nasara sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa da kuma Ali da Abi Talib suka je wajen Ta'ifa inda anan Ali da Abi Talib alaihi salam shine jarumin yakin da kuma bude Ta'ifa a kasar Yemen kuma bayan da ya aiki Khalid dan Walid na tsawon watanni ya kira su zuwa ga addinin musulunci ya kasa sai ya aiki ali da abi talib alaihissalam ya je a cikin ɗan ƙaramin lokaci mutanen yemen suka musulunta a hannunsa sannan ya yaƙi wasu ƙabilun yemen wa'anda wa'anda suka ƙi musulunta suka bayyana adawar su ga musulunci a nan ma ya sami nasara a kansu don haka da wa'annan hujjoji ya tabbata cewa ali da abi talib salam ya cika dukkanin sharuɗa allah ta'ala na zama shugaban al'ummar musulmi bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don ba wanda ya fi shi ilimi cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wanda ya fi shi lafiyan jiki da kuma karfin jiki a yaƙi a tsawon tarihin addinin musulunci a zamani manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam. sannan idan mun sake komawa cikin aya ta 247 na suratul bakara inda Allah ta'ala yake cewa ba a bashi yalwa a dukiya ba wannan maganar Allah ta'ala ce tana hikayar zancen banu isra'ila na cewa ai ba a bawa yalwar dukiya ba wanda kuma wannan shine mizaninsu na wanda ya cancanci ya zama shugaba saɓani na Allah ta'ala daga nan muna iya cewa ali da abi salam ya cika dukkanin sharuɗa na shugabanci a wajen allah ta'ala kuma wannan yana tabbatar da hadisin manzila wanda a kansa muka gina maganar mu tun farko don haka da hadisin gadir da hadisu dar da kuma aya ta 247 na suratul bakara duk suna karfafa hadisin manzila ne wa'anda kuma suke tabbatar da cewa ali da abi alayhi salam shine magajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'ummarsa kai tsaye bayan wafatinsa sai dai muna iya cewa an kwace haƙƙinsa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake faɗa a wasu hudubobinsa a cikin littafin Najil Balaga ga wanda yake son ƙarin bayani ya sake komawa cikin wannan littafin banda haka khalifofin da suka gabace shi sun iya ƙoƙarinsu na rage matsayinsa da kuma iyalan gidansa ta yadda mafi yawan musulmi musamman waɗanda ba sa zama a madina ba su san matsayin ali da bitali alaihissalam ba ba su san kuma daraja da yake da shi a wajen allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ba to da lamun sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To da wannan zamu karkare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin to amma kafin wani lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.